zama matar tsohuwar matan arabi zango zan iya cewa daga farko ya ɗan jani baya saboda wasu kamar producers and other people suna ganin suna mutunci da shi suna tare da shi suna ganin kamar idan suka sa na a film zai iya kawo musu matsala da shi ka gane irin abu but um, ni dai abin da na sani shine ina so in make name ma kaina Hassan. Cikakken suna na kenan. Amira uh, actress ce, dansa ce kuma mawaƙiya ce. Eto eh bayan na gama secondary school Allah ya ji kan Ahmad Esnu lokacin na san shi da shi na fara na fara haduwa har muka yi wani wani dan movie but sai abin ya zo daidai da zan yi aure so sai ba a yi releasing din shi ba sanadiyar zan aure dan fim kuma but bayan nan ba wani interest gaskiya ban wani ba interest akan uh, wani film ko wani abu sai daga baya a hankali a hankali na ji kuma kawai ina son koma harkar film. na yi special appearance a wani film da aka yi a nan kaduna na wash production da sanidan gidan mai shayi ko na yi special appearance as matar president special appearance da na yake na amma matsayin matan president so shi ne na fara yi wannan special appearance ne after wannan ne na zo na gidan danja a kuma gidan danjan kuma su sai na fita kuma a ana kira na first lady shi ma a gidan danjin kuma aka zo ana kira na first lady saboda kamar na aura mai neman ah, matsayin gwamna ne a gaskiya um, ni as zama matar tsohuwar matan arabe zango zan iya cewa daga farko ya dan jani baya saboda wasu kamar producers and other people suna ganin suna mutunci da shi suna tare da shi suna ganin kamar idan suka sa na a film zai iya kawo musu matsala da shi ka gane irin abu but um, ni dai abin da na sani shine ina so in make name ma kaina azan ba wai sai don adam bai zango because ina da abubuwa da yawa da azan ina da contribution to the industry na san I'm capable akwai abubuwan da zan iya yi so I don't think gaskiya wai sanad wadan ina tare da Adam zai sa mutane su bani film sai dai wasu ma suna ma tsoron su bani film saboda ganin kasu samu matsala da shi da sauransu ko I'm trying to make ni ina so in making na suna ina so in making sunana ne da kaina ya zama cewa ni ne na making effort ina na zama abin da na zama. azumi ba wani abu idan she is willing to film ne aiki ne profession ne business ne idan aka samu aiki tare zan yi aiki da shi ba wani abu ne ai film ne kuma business ne so ni to me dai idan aka da na aiki da shi zan yi aiki da shi ba komai bane aiki ce ai ba komai bane eh mutane da yawa sun yi magana wasu sun kira ni personally ai ina son shi dai har yanzu menene na yi postin hoton shi ah, ya yi birthday and ah, menene su da su tare san mutane to ni kuma a gani na Adamu tsohon mijina ne soyayya ya haɗa mu ba wake ya haɗa mu ba kuma akwai ɗa tsakanin mu akwai understanding akwai mutunci na da shi tunda ko da zan shiga industry shi na fara neman shawara a gurin shi shi na fara kira na bashi sha'azin na gaya mai ga abin da nake so in yi kuma shi ma har ya ban shawara yana min oke eh ai sana'a ce amma dai in kawo mutuncin kai na, in kawo mutuncin yan uwana ɗana da sauransu so ni da shi ban da matsala so dan mutane suna ta surutun an yi surutu gaskiya sosai akan cewa wai na yi postin hoton shi kamar ina son shi ne har yanzu ni kuma na ba shi bane tsakana da adamu yanzu tsakana da adamu mutunci ne da kuma ɗan da ke tsakaninmu da kuma eh aure ne muka yi na soyayya kuma har yanzu muna respectin juna tunda muna neman shawara gurin juna har yanzu zan iya daga wayan kira shi da neman shawara gurin shi kuma zai ban shawara haka zalika ni ma na ba shawara yana dauka so duk magana mutane suka faɗi ni gaskiya bai dame ni ba ina so in zama one of the biggest ko in ce one of the known director mace a duniya dai kamar na taɓa magana da wani mun zo muna magana sai ce mai akwai su but akwai su amma ba a san su ba so ni ina so ne in zama one of the biggest director mace wanda za a sani azan idan ana kiran sunan directors zai zama cewa sunana yana ciki to wannan yana ɗaya daga cikin babban burina to abu ɗaya ne ko ce musu su sa ido yanzu wannan kan irin wannan abin da suka gani kaɗan ne daga cikin abubuwan da mama za ta yi su jira za su ga da yawa